saurare barka da warhaka sashen Hausa na Studio Kalangu ya so gabatar muku da labaran Hausa tare da ni Rakiya Arimi ga kanun labaran. An sake buɗe hanyoyin shiga ya mai da aka rufe a ranar 31 ga watan Maris sabilin yunkurin juyin mulki da bai ci nasara ba da gwamnati ta bayyana. Kominak kamfanin ma'adanan ƙasa na Akuta ya rufe kofofinsa a ranar 31 ga watan Maris bayan kusan shekaru 40 yana aiki al'amarin da ya haddasa illoli kan zamantakewa da muhalli cewa shugaban kungiyar agir iman a ƙarshe kuma sai rahoton namu na musamman kan shaushawar rigakafin cutar covid-19 da ya soma a yamai 29 ga watan maris da ta gabata. Game da halbe-halben bindigogi da aka yi a yamai a daren 30 zuwa 31 ga watan Maris a wajejen fadar shugaban kasa an rufe wasu hanyoyin shiga birnin yamai bangaren wuraren biyan haraji na kan hanyar zuwa doso fiye da motoci jigila goma da kuma wasu da dama ne ke tsaye ba su samu damar wuciya ba a jiya a yau da safe kuma abokin aikinmu ya ziyarci wurin domin ganin yadda al'amarin yake yanzu da aka buɗe hanyoyin ga ra'ayin wasu masu bulaguro a rahoton da salamatu kadiri ta haɗa mana lallai jiya kai mun soyin bulaguro ba mu samu sa'a ta yi ba amma yau kai alhamdulillah an buɗe hanya kuma wanda duk ya taso ubangiji Allah kai shi gida lami lahiya Jiya ya kamata na koma gaban aikina bayan da na kammala hutuna, sai gashi an rufe hanya, ba mu san dalilin ba. A jiya mun zo bakin shingen bincike na polis aka mayar da mu. A yau mun zo mun samu labari an buɗe hanyar, mun zo kuma an bari mu Kanan ne, wallahi jiya mun samu to ba mu samu tahowa ba, amma yau an buɗe to yayi ubangiji Allah ya kai kowa gida lahiya Allah ya sauke su lahiya Allah ya huta da a lafiya A jiya aka rufe kamfanin ma'adanan ƙasa na Akuta kominak da ke aiki kusan shekaru 40 tsayawar aiki da ya haddasa illoli da dama na zamantakewa da muhalli. Mustapha Alasan shugaban kungiyar Agir Iman kungiyar da ke ƙoƙarinta na kare muhalli ya yi ƙarin bayani a lokacin da Tarnan Fude ya yi kiransa a tawaya. Rufe Kwaminak zai bar ma'aikatan kai tsaye 600 babu aiki, kananan ma'aikata 800 babu aiki. Wannan shine tasirin da za a samu. Dalilin kenan muke cewa a nan Arleta muna cikin zaman makoki. Yanzu kuma akwai matsalar da ta shafi muhalli, ma'ana gurɓacewar muhalli, inda za a samu dubayen ton da guba bisa kashi 80 cikin 100 da kuma za su tsayawa a filin Allah. Abu na biyu shine kasancewar dukkan sinadarai da ake yin amfani da su wajen aikin Iranium a tsawon shekaru abubuwa ne masu haɗarin gaske da za a bar mana nan take. Maganar gaskiya ya ba a shirya wa komai ba a yau ana cewa ƙarshen kominak na cewa wai babu uranium wannan ƙarya ce ba gaskiya ba uranium akwai shi suna rufewa ne domin son rai ba tare da damuwa ba da yadda ƙananan ma'aikata da iyalansu za su kasancewa da kuma ma'aikatan kai tsaye da iyalansu ga abin da muke ciki a halin yanzu. Yi wa mata da 'yan mata fyaɗe laifuffukan 'yan sanda da aka kai garin tera na yaƙi da 'yan ta'adda da ke cikin yankin iyakokin ukun labarin da ya yi ta yawo a kan kafofin yanar gizo da masu kare hakkin mata ke ta yadawa ƙungiyar matasa da ke kula da ilimi da walwala ta yi tir da wannan al'amarin ga rahoton Bayan gudanar da bincike da sauraron waɗanda matsalar ta shafa da kuma hukumomi ƙungiyar matasa domin ci gaban ilimi da jin daɗi a Jeb Niger ta fitar da sanarwa mai kumshe da wannan. An samu fyaɗe kan mutane uku daga ciki akwai yarinya mai shekaru goma sha ɗaya da matan aure biyu masu shekaru talatin da biyu da kuma yunkurin cin zarafi da dama mutane da dama da aka yi ma barazana kuma an ka karɓe musu dukiyoyinsu ba tare da wani dalili ba gaban waɗannan matsaloli Ƙungiyar kungiyar ajab Nijar da ke aiki cikin tsarin kare mata da kuma kwanciyar hankalin jama'a tana tar da Allah wadai da waɗannan ayyukan asha tana kiran hukumomi da su ɗauki dukkan matakan da suka dace domin kare al'umma musamman ma 'yan mata da mata tana kira ga al'umma da su kasance cikin kota kwana tare da bayyana duk wani abu mai kawa da fyaɗe da gallazawa kan wani kuma ko ina ne. Wasu 'yan ta'adda suka kai wa ƙauyen Kaima cikin gundumar Safo jihar Maradi hari a ranar Litinin wajen karfe tara na dare, harin da ya haddasa rasa rayuka uku da kuma mutane biyu suka ji rauni in ji magajin garin Safo Isa Iro Kokino, inda ya ƙara da cewa wa'annan mutanen barayu ne na dabbobi sun kai su 25 ga rahoton Muhammad Mamman. a kaima. Barayin sun zo ne a kaima su 25 ne a lokacin da suka zo sun yi ta harbe-harbe don tsoratar da jama'a. A lokacin da suka yi ta harbe-harben ne kowa ya boya a cikin ɗaki don tsirar da ransa. Sai 'yan fashin suka fara buɗe dabbobi. Sai dai mutane biyu suka kashe. Ɗaya sun kashe shi ne a cikin ɗakinsa. Na biyu kuma yana cikin ɗakinsa ne aka yi harbi har ya kai gare shi. A garin sun kashe jami'in tsaro ɗaya da kuma biyu da suka jakata duka dai a bangaren jami'an tsaro. A cikin garin Ballai yara karamar ɗa'idar ta gaja na da makarantun yaƙi da jahilci 35 tsofi matasa da ba su je makarantun boko ba da ma wa'anda ba su samu suka ci gaba da karatunsu ba ne a ciki. Ƙarin bayani ta bakin Bubakar Hashimu, daraktan garin da ke kula da karatun yaƙi da jahilci na filin Ballai yara lokacin da ya hira da Hassan Mummuni. Mu aikinmu shine koyar da manya da yara 'yan makaranta da suka bar makaranta aka sake dawo da su. A yau ina iya cewa a yankin tagazar muna da dakunan ɗaukar karatu 35 kama tun daga na manya da ake koyarwa maza da mata su goma ne. Su kuma cibiyoyin da aka buɗe na mata da matasa cibiyoyi hudu ne. Cibiyoyi 25 idan aka fitar da waɗannan cikin 35 biyar su kuma su ne ake koyar da yara da suka bar makaranta aka sake dawo da su ana ba su karatu akwai cibiya ɗaya da ake fulatanci kiran da nake yi ga masu hannu da shuni su rika dafa muna mu koyaya kankantar tallafin ba ma ganin kankantarsa Lokacin rani ne raƙuman dawa ke tashi inda suke zuwa neman wurin ruwa da kiwo. A cewar daraktan garin da ke kula da yanayi an hangi raƙuman dawa cikin wasu yankunan garin Filinge jihar Tilaberi. Ƙarin bayani ta bakin litinin Colonel Mai Gizo Idrisa lokacin da ya hira da Asman Sina. A gaskiya ba bakon abu bane ganin rakun mandawa a cikin wannan yanki na filange. Bai daɗe ba ma sun kasance kusa da garin filangen. Dabbobi ne da suke yawo ya danganta da yanayin lokaci. A lokacin damina suna wajen kiyonsu. saboda akwai isasshen abinci kuma akwai ruwa da suke sha. Sai kuma lokacin rani da ya zama musu cilas su sauko a tsibirai inda akwai cimakar kamar irin su gawo da suke ci. Muhimmin abu ga waɗannan raƙuman dawa ba sa farma jama'a jama'a ma sun san da haka kuma tare da wayar da kawunan jama'a da muke yi muna kwatantawa jama'a sun yi tare da wannan albarkar arziki na kowa ayyukan gyaran hanyar agadis ingal mai tsawon kilomita 600 an kusa kawo sa tuni tana haske cewar daraktan jihar da ke kula da gine-gine na jihar agadis abubakar brema lokacin da ya yi hira da musa mamman To aikin dai kamar yadda ake nan ga yin shi yana nan ga tsayiya. A yanzu dai yadda muke aikin ya kusa ma kariya za a ke. Tunda an an ɗauki kashi ɗari entreprise ta yi kashi ɗari ba ɗaya. Kuma hanyar aikin hanya stadir inda motoci suke iya gudu. duka an kare shi sadir daga agades sai zuwa ambaranshima ingil wanda ke yin kilomita 106 don ka ya kare wannan aikin da ya yi saura kawai shine wajen parking in inda hanya tattar dogari an yi prevar in a yi parking furke motoci su rinka tsaya suna yana yawa waki kunsu sannan su wuce akwai sa lampadar shi kuma suna ga ci gaba akwai signalization vertical da signalization horizontal wannan ma suna ga ci gaba Kotun hukunta manyan laifuffuka ta duniya ta wanke Lauren bagbo tsohon shugaban kasar Cote d'Ivoire da Charles Blé Goudé tsohon shugaban kungiyar matasa 'yan kasar Cote d'Ivoire masu kishin kasa a cewar shafin yanar gizo na kotun zauren kira na CPE ya jaddada shi a jiya. hukuncin da kotun shari'a ta yanke na wanke lauren bagbo da charles blé na duk kan tuhume-tuhumen cin zarafin bil'adam da ake zargin sun aikata a Cote d'Ivoire a shekarar 2010 da shekarar 2021 yayin rikicin bayan zaɓe. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. An suma kamfen shaushawar rigakafin cutar COVID-19 a ranar Litinin a Yamai a karkashin jagorancin Firaminista Birji fini Mu tunatar da ku cewa ƙasar China ce ta baiwa ƙasar Nijar allurai shaushawar rigakafi wanda ake kira Sinopharm 400 wuraren shaushawar goma sha bakwai ne aka girka a cikin babban birnin yamai abokin aikinmu habibu garba ya ziyarci likitar amice nijar turki ɗaya daga cikin wa'annan wuraren A ƙasar Nijar an suma allurar kafin cutar corona ne a ranar Litinin 29 ga watan Mars kuma da farko ta shafi ma'aikatan kiwon lafiya, mutane masu sama da shekaru 60 a duniya, jami'an tsaro, 'yan gudun hijira, baƙin haure da mutanen da ke cikin haɗarin kamuwa da cututtuka. A jimilce wurare sha bakwai ne aka keɓe a Yamai domin yin allurar. A wurin da aka keɓe a asibitin sada zumunci na Nijar da ƙasar Turki, shugaban tawagar masu yin allurar ta bayyana cewa allurar da ake kira Sinopharm za a yin ta ne kashi biyu, yayin da kashi na biyu za a yin shi makonni biyu bayan na farkon. Sai mu saurari Salamatu Abdulkarim. Kuma yana ta yayan da ya kamata. Mutane suna zakwa sannu sannu. Wanga annura yana ta ya kare hudu da wata Afril. Yana ɗaukan tsawon sati ɗaya. Maganin na biyu yana zakwa nan zuwa wata ɗaya. Waɗanda ake yi ma annura su ne likitoci da waɗanda suke shekara sittin zuwa sama da kuma sojoji. A wannan wurin mafi yawan mutanen da aka yi wa allurar jami'an kiwon lafiya ne. Salifu Bubakar ƙwararre ne a sashen tiyata bayan da aka yi masa allurar ya yi kira ga al'umma da su yi koyi da shi. Eh lalle a yi mini allurar shaushawa kuma na yi la'akari babu dogon sheri kuma yanzu muna da 'yanci mu samu katin shaushawa da ke iya ba mu damar mu yi bulaguro ko ina ba tare da wata matsala ba. A matsayina na jami'in kiwon lafiya ina kira ga jama'a hanya ce ta rigakafi kenan ina kira su zo su shaushawar. Don ka Kawo yau, ƙasar Nijar ta samu sama da mutane dubu biyar da suka kamo da cutar corona yayin da 187 suka riga mu gidan gaskiya. Tun da shigowar annobar a Nijar a watan Mars na 2020, hukumomi suka ɗauki matakan dakatar da bazuwar cutar waɗanda suka haɗa da shirin allurar rigakafi da ke gudana yanzu haka. Iyakacin labarin namu na yau kenan, ana muke ce mu kuma assalam. Fatu, muke faruwa ne? Ya naga kin yi wani zugun hmm. Tanti, ba ki ganin wannan karo na biyu da ya zo yana ta dukanmu. Yaushe wannan cutar za ta sha mana lahiya. An rufe gidajen rawa, shiga wasu wurare ma da ket. duk wannan ya biya da baibaye mini rayuwata ta yau da kullum me yasa abin ke baki mamaki aini wannan karan na biyu baya ɗaure mana kai mutane ba sa ɗaukan wannan ciwon da muhimmanci duk da jan ƙoƙarin da ake yi wajen wayar musu da kai har yanzu wasu ba sa kiyaye hanyoyin kariya tanti na samu labarin da akwai wata sabuwar shawarar rigakafin cutar covid-19 na yi murna da hakan za mu koma mu ta da na matsu. in hita ba tare da na sa takunkumi ba in kama hannuwan abokaina mu je wurin rawa ke mazari da ganin sarkin fawa sai miya ta yi daɗi lalle an samu shoshuwar rigakahi amma ba a san lokacin da za ta iso nijar ba kuma babu wata masaniya akan yadda za ta kasance a yanzu dai babbar shoshuwar rigakafin da ke gare mu kan wannan cutar ita ce rigakahi rigakahi kullum rigakahi kawai shin kin san hanyoyin ko kina son in sake maimaita miki su hmm. kwarai ko na sani tanti kullum in sa takunkumi in zan hita wanke hannuwa na kai a kai saka tazara tsakani da mutane don kada mu cuɗu da juna madalla ya yi kyau kwara tun yanzu mazaje kike ɗauko takunkuminki haba ko kefa hmm? Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin guwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.